da wannan lokacin sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25,31 da kuma 41. Za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar BOA African mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar za ku iya lalabo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke birnin Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. fata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma biyu ga watan afrilun shekara 2019 shirin namu zai tattauna akan yadda kasashen nahiyar afirka suka fi mai da hankali wajen karatu wanda suke ba da digirin kuma ba digirin dinnan kwalin digirin ba ta kai darajar wa'annan da ake bayarwa jami'a ba a najeriya ba to amma damuwa wanda ya je karatu a Amerika ko ingila ko france ko germany ko china ya dawo sai ana ɗaukan wannan wayannan karatun kamar sun fi namu ba inda suka fi namu. haka yake amina yau za mu ji akan me yasa kasashen nahiyar afirka suka fi mai da hankali wajen karatun kasashen waje inda suka fi an san sakamakon kasan waje don haka za mu so mu ji menene yasa hakan inda ma'aikatu gwamnati kai har ma da kamfanoni masu zaman kansu suka fi daukar masu takardun kasashen waje akan waɗanda suka yi karatu a kasashen afirka da muhimmanci wani abun mamaki sai kaga ɗan najeriya ya tafi togo ko katano karatu domin kuma in aka aka duba jami'o'in najeriya su ma suna ba da karatu sosai suna da mahimmanci sosai kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce Kuna ganin karatun kasashen waje ya fi na mu na Afirka inganci ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu na farko a ya fito ne daga Idris Khalifa Idris Girgir inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa idan aka yi duba da yadda al'amuran ilimi ke taɓarɓarewa a yankinmu na Afirka to yawan yajin aiki da rikici an rufe makaranta gaskiya karatun ƙasan waje ya fi To sai kuma amsar Bilkisu Musa inda ta ce, A gaskiya a'a na Najeriya ya fi don shi karatun ake yi zahiri sosai matsalar dai yajin aiki. To sai mai nasara nasara puntuwa inda yake cewa dole karatun kasashen waje ya fi namu na afirka inganci don alamu sun nuna karara cewa karatun waje ya fi inganci gyara kayan ka dai bai hana sauke mu raba <laughs> to sai kuma amsar sani adamu gamji inda yake cewa a'a a'a kam namu na gida ya fi inganci a aikace ba a turance ba To sai Buhari Shehu Usman inda yake cewa shi kuma kawai cewa ya bifi ba amma sai dai nasu ba sa wulakanta ɗalibai sannan kuma nasu cikin sauƙi ake yi. To sai kuma amsar Yusuf Gambo inda ya ce karatunmu na Najeriya ya fi wahala kuma ya fi inganci. To sai Ahmadu Abacha Machina inda yake cewa a gaskiya karatun kasashen waje ya fi na kasashenmu na Afirka inganci. Domin kuwa a ƙasa kamar Najeriya yawan yajin aikin malamai ya kawo mummunan nakasa ga harkar ilimi a ƙasar. sai amsa na gaba daga wurin babangida aminu inda ya ce na afirka ya fi ba a ma haɗawa to shi zubairu lawal dabo cewa kawai yayi namu ya fi inganci sai amsar yakubu sama'ila inda ya ce duba da cewa muna da haziƙan malamai ban yarda karatun ƙasashen waje ya fi namu na cikin gida inganci ba to sai muhammad gadar malam mamman inda cewa eh ya fi saboda kulawar da ake ba wa ɗalibai ba yana da yawa sai amsar jabir yahya muhammad inda ya ce salam yau da gobe wallahi ko ɗaya bai fi namu ba domin ko a ƙasashe na waje akwai malamai masu koyarwa kuma 'yan ƙasashenmu ne to sai abdul to alasa na faɗa wannan sunan daidai mande magarya inda yake cewa yau da gobe ikon allah haka ne duba da yadda waje daga ka gama za ka samu aikin yi To madalla yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu a zauren muhawarar yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe kamar yadda muka saba a kowane ranar talata muna tattaunawa ne akan batun ilimi. maudu'in mu a yau ya karkata kan yadda ake baiwa takardun karatun kammala karatun gaba da sakandare mahimmanci fiye da na nan gida menene mm. dalili domin tattauna wannan maudu'i a yau muna tare da malam dallami sai kuma malam usman tare za mu tattauna wannan maudu'i a cikin wannan zaure namu a yau bari mu fara da kai malam dallami menene a ra'ayinka kake gani yake sa muta ake fin karrama takardun kammala karatu na kasashen waje fiye da na gida gaskiya ra'ayina ina ganin cewa turawan sun fi natsuwa su koyar da jama'a a hankalance mm. sun fi bada hankalinsu wajen karatun kuma takaddun nasu ba shi da wani wahala kamar namu haka kuma karatun daga wajen su ainihi ya taso haka shi yasa mutane suka fi natsuwa da na turawa na wajen To, Malam Usman kana gani haka ya dace tun da mu ma mu kana gani mu dubban ɗalibai ake yayewa. Idan akan an fi ba da mahimmanci akan takaddun ƙetare. Su waɗanda suke karatu a nan wani irin takaddu ake basu me mahimmancin mene menene dalilin basu idan za a karrama na waje ba a karrama na gida ba ina dalilin bayarwa. Eh to a gaskiya karatun gida shi ma yayi karatun wajen yayi ni ana tunanin gani jama'a suke kaman karatun waje ya fi muhimmanci saboda sun fi mu eh, kayan koyarwan kuma bancin haka ana ganin cewar can din idan ka yi nisa da gida za ka fi mai da hankali kai karatu haka amma duk da wannan bai hana ɗalibanmu na gida yin karatun ba haka kuma bancin haka ana samun ɗalibai ana yaye ɗalibai kusan kullum a nan kuma bancin haka ɗaliban da ake yayewa su ma suna mallakan ilimi kusan wanda suka yi karatu a turai kuma mafi akasari akan samu wanda ma mallaki ilimi fiye da na turan saboda shi karatu ba makarantar bace ɗalibi ɗalibin ne makaranta ƙarin haske kan haka. Eto eh ƙarin haske a kan cewar ɗalibi shine makaranta shi karatu yadda muka sani an ce wai fahimta ne da kuma balagar mutum. Iya hankalin iya hankalin da mutum ya mallaka. Da mutum ya mallaka kenan. Cewar ya kamata ya san lokacin da zai zauna yi karatu. Mm. lokacin da zai je hulɗa da abokai mm-hmm. lokacin da kuma zai zauna ya kallo idan ma ya cancanci wato kamar dai ya san yadda zai tsara rayuwarsa sosai ya kasa lokaci kaza na kaza ne wannan kuma na kaza ne yawwa saboda haka shi zai taimaka ɗalibi in yana ɗalibi ya san ko ya bar makarantan eh. ya ratsa jikinsa ya bar karatun da ake ya ratsa shi ma jikinsa bi ma'ana shi ne cewar makaranta ya ratsa shi karatun ya ratsa shi mm. idan aka ce daga wani makaranta ka fito ya ce makaranta kaza mm. to dama ai kowace makaranta tana da yankiyarta. Bancin yankiyarta an kuma san cewar ɗaliban da aka yaye daga makarantar nan mm. suna da ƙoƙari mm. ko kuma ba su da shi. To bisa wannan ɗaliban da ya mai da hankali ya yi karatu mm. zai amsa sunan makarantarsa Mm-hmm. daidai da yadda jama'a suka sani a waje. To, bancin haka kuma duba da yanayin rayuwarmu na yau da kullum, mm-hmm. wayoyi suna hana ɗalibi karatu. To, duk wannan ya kunshi abin da na faɗa tun baya can cewar ɗalibi ya kamata ya san me ya dace. Amma idan aka yi la'akari, kaga uh, ƙasashen ƙetare. yawanci inda mutane suka fi zuwa karatu sun fi ma mu'amala da irin waɗannan kayan zamani kamar wayar salula da su na'urar kwamfuta da dai sauransu amma ka gani a can din ma a nan za a yi ɗau shekaru hudu a karatun da idan ka fita waje za ka yi a shekaru uku haka yake duba da eh, yadda tsarin gwamnatin take. Wannan canji na yanayin shekarun karatu nan a hudu can a uku ba wani abu bane yake ja wannan illa kamar yajin aiki na makarantu. Malamai su ce suna bukatan kaza sai gwamnati sun masu sai su ce sun tafi yajin aiki. To kai kana gani malam ɗanami kana gani eh, ana wa ɗaliban Najeriya sanin abin da ke faruwa a nan Najeriya. Kana gani ana wa ɗaliban Najeriya adalci wato su malaman makarantun gaba da sakandare suna wa ɗalibai adalci inda zaka ga an yanzu kwanakin nan aka ɗauki sama da watanni nawa ana yajin aiki dukkanin wani ɗan jami'a ya zo ya tare ya koma zaman gida gaskiya ba a musu adalci saboda suna biyan kuɗin nan kuma an dawo semester in ba su biya ba dole a ce su je gida haka to ya kamata a ce ana musu adalci ba wannan koran makarantar da ake yi mm. ko koran kuɗi tunda kin ga a turai da yin da su yi karatu kila kuɗin ka biya ake ba a cika kora ba ma haka wato ana basu kamar bashi daga baya idan suka kammala karatu za su biya kafin su karbi results din su haka yau to kin ga anan gida inda ake ce yau ana gida gobe ana makaranta wani lokaci ma kana makaranta semester gaba daya ba za ka samu kai ba saboda tashin hankalin yau ana gida yau ba a gida yau ana makaranta gobe ana gida to ya kamata a ce an tsayar da karatun shi kawai ake tafiya sai ki ga lokacin karatun ya kare da wuri hmm. yawwa tun da an samu an yi duk wajen da aka hau wuce shi za a yi sosai to wa'in suna danganta a irin wannan abu na karrama takardun kammala karatu na ƙaitare fiye da na gida a kan. yanayin tsarin iliminmu na ƙasar nan menene ra'ayinku game da haka eh, to game da yanayin tsarin iliminmu na ƙasar nan inda mu firamare muna shekara shida haka bancin haka a firamaren nan kafin a shiga asalin ajin firamare ana ajin wasa kenan mm. kamun kindergarten da menene nursery ana shekara biyu a cikinsa wannan shi yana taimakawa a gina ma ɗalibi hanyar da zai bi wajen fahimtar rubutu da kuma iya farta karatu kafin ya zo ya fara watan usalin rubutun wannan tsari gaskiya banga ga wani abu da ke ba aibu a cikinsa to amma kaga idan muka yi la'akari da yanayin karatun waje za a ga yaro tun yana karami kamar ake dora shi akan turbar hanyar eh, da ya dauka zai dauka a rayuwa eh wato wannan idan zai yi kanikanci ne tun yana yaro ake ganiya daga wainan ajujuwan da kai faɗa yanzu a ah, kindagacin da dai sauransu ah, ajujuwan wasa ake fahimtar wannan ga ah, alƙiblar da ya dosa akwai kamar abubuwan da suke amfani da su wajen gane haka baka gani idan irin wa'annan na daga cikin abubuwan da dalilan da ya sa mutane suka fi baiwa takardun ƙetare mahimmanci? Eto eh zai iya kasancewa haka amma ko da ana, ana suna ƙoƙarin ware ɗaliban mm. a bisa abin da suka fi fahimta. Mm. Nan gida abin da na fuskanta shine cewar bancin ɗalibi na zuwa makaranta mm. shi wannan baiwar da Allah ya masa mm-hmm. yakan kasance yana kuma koyansa a gida wanda wannan abu ɗaya da na san turai suke yi da ba yi a nan shine cewar ƙananan irin ayyukan da ake ba ɗalibai a ce aikin hannu mm. wanda ake kirasa da handcraft mm. wannan yana taimakawa matuka wajen fahimtar abin da ɗalibi zai iya yi nan gida idan aka ba yaro sai dai yayinsa ko iyaye ko kuma in an ɗauko malami na koyar da shi a gida sai eh, ɗalibin ya sakalkance a kan cewar sai dai yayin samar ko malamin ya mar ko kuma iyayensa amma kuma can bancin kuma ɗaliban turai sai dai a ba su dama su yi da kansu kuma bancin wannan can akwai kayan aiki tsakani da Allah eh, fiye da na kayan karatu kayan mm. fiye da na saboda haka wannan kayan karatu yana tallafa musu matuƙa da a ce gwamnatin ƙasar su ma za su ba da dama da ƙarfi da himma wajen taimaka ma ɗaliban da sama musu kayan karatu wadatacce eh. to mun tabbata da nan mu ma za mu samu makamancin abin da ake samu a turai madalla yanzu bari mu je ga hirar da abokiyar aikinmu daula salim ta yi da malam abubakar jiddere daga jami'ar bayero da ke kano akan wannan maudu'i bakon malam abubakar jika jiddere daga eh, department of political science bayero university kano nigeria to malam abubakar barka da shigowa na ce a matsayinka na abin nan malami a tsangayar political science da kuma masani akan harkan ilimi shine na ce yau bari mu gayyato ka domin mu ji ta bakin ku yau muna son mu tattauna ne akan yadda za mu ci jama'a da ita kanta ma wasu ma'aikatan gwamnatin da ma'aikatu masu zaman kansu suka fi mai da hankali eh. wajen sakamako ko a ce karatun kasan waje akan na najeriya za ka ga mutum ya yi digiri a najeriya ya yi masters ya ma yi eh. hasu phd a najeriya amma kuma in wani eh. ya zo da sakamakon kasan waje sai su fi ɗaukaka shi su fi mai ah. da hankali akan akan wanda ya karatu a najeriya me ke kawo irin wannan matsalan eh. ne me yake sa hakan ke faruwa na farko dai sai mun koma mun dubi jami'o'i duniya gaba daya akwai jerin sunayen jami'o'i manya-manya na duniya waɗanda ko an san su tun da jimawa a duniya kuma yanzu ana girmama su don ana iya samun su a yanar gizo-gizo a kowane lokaci cikin wannan rukunin jami'o'i na da najeriya suna ciki hatta ma jami'ar bayero tana cikin irin wannan rukunin manyan jami'o'i to wasu mutane suna son su je su yi karatu ne a can don wani lokaci yawancin yaran da suke karatu in suka zauna najeriya yanzu ala misali bana oh, bana an ɗauki yara makaranta dubu shida amma waɗanda suka nemi zuwa jami'ar bayero sun kai dubu sittin da wani abu inda jami'o'in mu ba su da facilities da za su iya za su iya mutane da yawa mm. to wasu iyaye sun gwammace su tura 'ya'yansu waje su je su yi karatu su dawo so part of the problem da ya sa ake ganin jami'o'i na wasu sukan yi sa'a su je wasu jami'o'i masu suna a cikin wannan rukunin jami'o'in da aka nuna duniya wanda ita jami'ar jami'o'in na Najeriya ma ta yadda da su irin su oxford da sauransu su harvard da sauransu amma akwai yanzu jami'o'i da yawa a zube a duniya a taba afirka san afirka wanda suke ba da digirin amma ba digirin dinnan kwalin digirin ba ta kai darajar wa'annan da ake bayarwa jami'a ba a najeriya ba to amma damuwa wanda ya je karatu a Amerika ko ingila ko france ko germany ko china in ya dawo sai ana ɗaukan wannan wayannan karatun kamar sun fi namu ba inda suka fi namu duk wanda ya san yadda ake da training mutane a jami'o'i mu a nan to za su san cewa muna ɗaukan lokaci mai tsawon mu training yara in aka baka digiri program kana da wata hudu eh kana da shekaru hudu bayan shekaru hudu university za ta kara maka shekara ɗaya har sau biyu ya haɗa shida to damuwan da ake ciki babba shine ne waɗannan mutane in suka dawo in suna da hali in su je hanyar da suke samu aiki da sauransu amma ainihin kwaliti na, karatu na irin wanda suke zuwa malaysia cyprus da sauransu ba mu sai takardunsu ba su da kyau ba a'a mutane ne kawai suke ji kamar ta ah, wannan ya je karatu a waje don haka karatunsa ya fi na gidan nan na gida gaskiya eh, ko kyau ko kuma kwaliti a'a jami'a in an ce jami'a jami'a ce to cikin manya-manyan damuwan shine kin san mutane yanzu in aka ci abu america ne ko yanzu magana da aka faɗa a rediyo najeriya rediyo kaduna ba a fi yadda da shi ba in aka ji kamar yadda wanda za a faɗa a bbc london mm. sai ka ji mutane suna shi daga bbc london ne fa a bbc london aka faɗi wannan magana mm. amma ba zai fiye da gidan rediyo kaduna ba wannan dai zai iya shiga gidan rediyo ya tantance gaske wannan maganan amma ya fi yadda da rediyon da za a faɗa daga kasashen amerika da kasashen turai hmm. wannan kuma ya haɗu da wannan abin da muke kira colonial mentality hmm. ganin cewa wani farin fata ko wani eh, a turai ya fi namu daraja wannan abu na nan in kika ga yanayin matasan mu yanzu ma yanayin suturan su yadda suke sa kaya riga da wando ga yaro za ka ganci ya fita daga gida mai daraja wasu gidajen malamai wasu gidajen limamai gidajen attajirai ko hatta ma gidajen sarakuna amma in ka ga yaro yana tafiya sai ya tabbatar miki je ki ka tambaya ka ga kasancewa wani yaro ne daga gida mai mutunci wandunan da suke sawa rigunan da suke sawa irin yanayin askin su duk suna kwaikwayon masu waka masu wasan bol a kasashen turai suna ga kamar wayewan wa'ancan kasashen turai ya fi wayewan mu na nan mm-hmm. eh, wato wato sai mm. za ta cayi ya fi dumami To wani hanyoyi ya kamata a bi wajen ganin an canja masu wannan tunanin nasu da wannan aƙidan nasu na cewa shi ma kan shi karatun eh. Najeriya inda sauran kasashen mu na Afirka yana da mahimmanci yana da eh. kuma inganci. Mm. To shi yasa akwai muna da kungiyar malaman jami'a wanda ake kira ASU. Ko kwanan nan mun je ba mu daɗe da dawowa daga yajin aiki ba. Wannan yajin aikin da ake ta kullum ba wai muna son mu yi ba ne. muna gaya gwamnatin kasar najeriya ne su ba da su sa kuɗi sosai a cikin jami'o'i najeriya ta rattaba hannu a majalisar ɗinkin duniya da aka yarjejeniya kan kowace kasa za ta kasa kaso ashirin da biyar zuwa talatin a bangaren ilimi to tun da aka sa hannu nan har yau najeriya ba ta sa taɓa sa kaso bajet na shekara ya kai kaso goma ba yanzu ka zo jami'o'i ga makaranta ga abubuwa ga malamai amma babu facilities da za a iya ɗauka yara ɗaukan yara yaran da muka ɗauka yanzu ma wasu guri wani lokaci za ga wajen da za su yi karatu ma sai dai su zauna gindin pol wutan lantarki na cikin makaranta suna karatu ko kuma su kunna wani iri wani fitila don babu wuta yau gwamnati sai ta siya ta gyara makarantun nan ga filin da za a expand makarantun nan kuma a tabbatar da kowace jami'a in yaro ya zo zai sami intanet wato yanar gizo-gizo nan zai shiga a kowane lokaci yana da taimako zai shiga ya bincike ya rubuta ya rubuce rubucensa in yai zai iya ma in ya rubuce rubuce ya tura yanar gizo-gizo shi ma a matsayin na ɗalibi duk duniya su gani su karanta to tattalin arzikin kasar najeriya kullum gwamnati na kuka babu kuɗi babu kuɗi amma abin da yake kasa gaskiya akwai damuwa mu muna neman gwamnati ta zo ta gyara makarantun nan sosai ta kara mata karfi da kuma azuzuwan wajen karatu dakunan eh, bincike irin su laboratory da ita library kanta duk ana bukatan wannan abubuwa inda ɗalibai za su kwanta su ji daɗin kwanciya su tashi wasai da safe su je makaranta su je su yi karatu to yanzu da nake muke magana kwanci akwai jami'an da take take da wannan eh, kamar eh, cafeteria ba inda ɗalibi zai je shiga kawai ba da kudinsa a ba shi abinci mai sauki wanda jami'a ne ko gwamnati ta take yi duk dakunan cin abinci yanzu mai da su azuzuwa don kuma kawai gwamnati ba ta iya tallafawa ba ta iya abubuwan nan nan a Najeriya ba so therefore sai gwamnati ta saya ta gyara makarantunta na gida ta buɗaɗa su ba dalilin da za a ce wai ba za a kara yanzu jami'ar bayero akwai gurare daban-daban ta girma ta girma ta kara kusa-kusai amma tana yin ta cikin mutane don wani lokaci za ka ga ko shugabancin jami'an sai ko ce kwararre yake yi zuwa wanda bai kore ba ba zai iya shugabantar jami'a ba wanda an haɗa maka local government talatin ka shugabanci ka shugabance su akan a ka shugabanci jami'a don babban guri ne Eh? akwai wani akwai rahoto da kwanan nan hukumar ilimi ta amurka ta fitar na cewa eh. akasarin 'yan najeriya ne suka fi sa kuɗi sosai a fannin ilimi a amerika wanda har ya na tallafa ma tattalin arzikin ƙasa inda rahoton ya nuna cewa biliyan 42.4 ne 'yan najeriya suka saka kan ilimi daga shekarar 2017 eh. zuwa shekarar 2018 me za ka ce hakan yadda ake ɗaukan kuɗi ake kai yara karatu ƙasan waje maimakon a amfani da wannan kuɗin a gyara makarantun ƙasashenmu na afirka to duk dai da farko ma a gaya miki cewa yawanci masu zuwa karatu wajen nan kashi casa'in da biyar duka 'yan attajirai ne 'yan masu kuɗi ne kuma waɗanda suka ce zuwa karatu nan ba attajiran 'yan kasuwa ba ne a attajiran 'yan gwamnati ne amma kuma ina suke samun kuɗi kuɗaɗen da ya kamata a ɗauka a gyara makarantu a gida kudaden ne za a zo a yi budget dan kalilan da aka ba bangaren ilimi ma ba zai kai ga wajen jami'oyi da makarantun da suke kasan ba mutane suna nan suna tafarda da kudin gwamnati su tattara kudin gwamnati su kuma aika yaran su waje eh, yanzu idan mutum ne dan kasuwa ne haka kawai mai saye da sayarwa ko manomi yau ya dauki ya kai ɗansa karatu alal misali ingila ko america a ce kowane shekara sai ya kashe miliyan biyar a wajen zuwansa dawowansa makoncinsa da wasu abubuwan da zai amfani da shi mutum nawa zai iya wannan kudin kasuwa mai sayar da sayarwa sai dai ya ga a attajiri sosai in kika ɗauki statistics ɗin wanda suka yi da yawan zuwa fita waje ɗin za ka su ɗayan attajiran gwamnati ne masu handama kuɗi gwamnati ne suna sata kuɗin gwamnati in suka tara su tura 'ya'yansu karatun su in yaran suka dawo su ne za su nuna cewa ai dana iyan na yaro a ingila ne karatu ko america in sun tuna suna da karfi su je su samu musu aiki a wajen gwamnati ina dan talaka zai iya zuwa yanzu hakan nan in aka ce daliban su biya kuɗin tushen kuɗin registration na makaranta a ce an sa tushen fee a biya ba tushen fee da za a biya zai fi dubu ɗari da hamsin sai ya kai dubu ɗari biyu da hamsin yan talaka nawa za su iya biya ko mu malaman da muke koyarwa ma in muka yadda gwamnati ta sa fi a jami'oyi to wata ran ɗan kana ji kana gani ba zai sami shigan jami'a ba abin da ke faruwa kenan. to daga karshe wani kira za ka yi ma gwamnati akan yadda za a shawo kan wannan matsalar. amma inda za a saya a duba shi ne. yanzu ka ga mutum an bashi komishina na education ƴaƴansa gaba ɗaya ba sa makarantar gwamnati shine kuma komishina education ya zai dauke ya zai bata kuɗi sa ya dauki kuɗi ta ya zai kishi makarantun gwamnati a ba mutum minista na ilimi a Najeriya ƴaƴansa ƴaƴansu duka suna waje dole ne sai mutane suka su zauna mu zauna mu duba cewa kasan mu sai in mun nuna muke karantar da yaran mu yaro ya je sanyi karatu nan ba ilimi kawai zaka samu ka dawo ba fa a'a akwai akwai al'ada akwai tarbiyya duk wa'annan abubuwan nan amerika ba za ka sami tarbiyyar da ya dace da najeriya ba a turai ba za ka sami tarbiyya da al'adan da ya dace da nan ba idan aka in ne shugaban kasa duk wani ma'aikacin gwamnati in dai na aikani aikaci aiki ne masu zarar gwamnati dole ka sana na da makarantar gwamnati to in aka yi haka kowa kowa a ba aikin karatun gwamnati haka ba aikin gwamnati kaɗai ba ne dole ne ɗan najeriya shi ma kishin kansa kansa gwamnati ita kaɗai ba za ta iya yi ba ina malami ina koyarwa ya kamata in yi kishi rana eh, tattalin abin na kishin ilimin kasa na in ba mun ba yaran mu ilimi ba mun ki mun so akwai lokacin dole wa'annan da ba su da ilimin su za su shugabanci kasar nan to dole ne gwamnati ta saya tabbatar an gyara makarantu nan ko ba wai jami'a kawai ba a'a daga primary ko naziri zan faɗa to in ba a gyara primary da naziri da secondary ba jami'an ma ba zai gyaru ba ko da an kawo komai da ɗaliban ilimin da tarbiyyan ba zai kyau ba To Madalla a gaishe da Malam Abubakar Jiddare Amina kin ji maganan da ya yi mahimman maganganu sosai inda ya nuna cewa ya kamata a ce su manya-manyan 'yan kasashen afirka ba ma najeriya kaɗai ba manya-manyan 'yan gwamnati ya kamata su ma su dinga kai 'ya'yansu makarantun najeriya kowa ma da su hannu da shi wanda mutane kwamishina <laughs> dan shi dole sai yana gwamnati abin da shi ma ya faɗi ke da ya ce bayan da za a ɗauka a baka kai a baka shugaban fannin ilimi amma kuma kai kanka ka ɗauka 'ya'yanka gaba ɗaya ka kai su kasashen waje to kai ma kanka baka ma yadda ma da da da ingancin karatun kasar da aka baka kana mulki akai ba kenan to Allah dai ya sa sa za a ji kuma za a gyara Allah ya ba mu ikon yin abin da ya kamata. Amin. A madadin Julie Lazarus Gresham da ta taimaka mana ta bada umarni wajen haɗa wannan shirin da injiniyan mu na yau Mr. Cummins da abokiyar aiki na. Amina Buhari Auna. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai gobe na Allah ya saki dawo da mu. Yau da shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta